Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ina da shekara goma sa uku aka yi mini aure ni da abokiya ta ce ni ta wai ne mu duka shekara goma sa uku ku gare mu da aka yi muna aure ba mu sa almin nan na tun da wuri saboda na cikaskin da ake samu da yawa mun yi kamar yara a bar su su nuna sosai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugabannin kasashen Canada, Malawi, Uganda da kuma Zambia tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF da asusun kula da yawan al'umma UNFPA da kuma cibiyar tarayyar Afirka sun gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman yayin taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya na 72 da nufin shawo kan aurar da 'ya'ya mata da wuri. Ƙididdiga ta nuna cewa jamhuriyar Nijar har yanzu tana kan gaba wajen aurar da 'ya'ya mata da wuri a ƙasashen duniya inda aka yi kiyasin cewa ana yi wa kashi 76 cikin ɗari na mata aure kafin su cika shekaru goma sha takwas. Taka shirin domin iyali zai bibiya kan wannan matsala da nufin gano abin da ke haifar da ɗaukar wannan mataki da illarsa ga ci gaban iyali da kuma matakan shawo kan wannan matsala. Za mu kuma fara yin shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilin Musulmin Muni Barma ya haɗa mana. Bayanai na nunin mata kimanin 700 da 'yanka ne ke kamuwa da matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. aurar da 'yan matan da ke da karancin shekaru na kan gaban dalilan da ke janyo wannan matsala malama diko ta taɓa tsintar kanta cikin irin wannan hali ina da shekara goma sa uku aka yi mini aure ni da bukiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara goma sa uku uku gare mu da aka yi mini aure to mijin nan da aka yi mini aure ma ba mu sani ba sai dai lokacin nan da aka daure aure aka kai mu gidan mijinmu mu duka ba mu san mijinmu ba shekara guda ne na gidan miji da na samu ciki da na samu ciki ba mu ta yi likita ba kawai mu wajen mu lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce a ah, tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo eh wannan akwai kumya mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan sai dai mutum aihuwa na biyu dai kuma auren nan da aka yi amini baba na biyu wannan sun samu matsala tsakanin su gudan nan yake ka a yi arme tun da shi ba ya so baba na wadda ya aihe ni to ya shi ma yake a ah, sai dai an yi auren nan to tun lokacin nan sun samu matsala da na zo na aihu ma baba na take tun da shi ba ya so auren nan inda aka yi aure in matsala ya ta ya samu wallahi shi babu ruwan shi haka nan ne kuma da na aihu kowa bai zo ba yawaitar wannan matsala da ke takaita sha'anin karatun 'yan mata ya sa kungiyoyi masu zaman kansu irin su dimol kaddamar da ayyukan faɗakarwa da na jin kai don ceto rayuwar 'yan matan da suka fada irin wannan ukuba in ji shugabar wannan kungiya salamatu traore ga iyaye su ba ɗiyansu su buɗe musu hanya da ke sa su samu ilimi su yi karatu yarinyar da ta yi karatu macen kwarai ce tunda gobe ita ma iyalinta ta ba su ilimi kuma ta kula da su sosai gargaɗi da jan hankulan jama'a game da illolin da ke biyo bayan aurar da 'yan mata masu ƙarancin shekaru wani aiki ne da 'yan majalisar dokokin ƙasar nijar ke ganin suna da gudunmuwar da za su iya bayarwa domin cimma nasara a kansa honorable lami da mummuni haruna na da irin wannan tunani kasa a cikin al'adunmu irin waɗannan aure ana yin ba don aure a yi shi mace ta koma gidanta ba alal misali in na ɗauko maka wajen hilla ne a abun da muka sani a da ya mace in an haihe ta ana iya an kama mawa ne tun tana karama, ko koran da aka haihe ta ma sai a ce wane ya kama wace eh, yaron shi to waɗannan abubuwa da ake yin su a lokacin nan don ka aje a shiga wani sha'ani ana wasu abubuwa da ita da ta tashi an san matar wace amma sai ta kai shekarunta za ta koma gidanta amma yanzu akwai ɗabi'o'i da yawa da ake yi waɗanda ba daidai ba ne masana a fannin halittar jikin ɗan adam sun bayyana cewa shekaru goma sha takwas da haihuwa su ne aka tabbatar a matsayin na cikar budurcin ya mace saboda haka kungiyoyi masu zaman kansu suka dukufa ga ayyukan ganar da al'umma mahimmancin mutunta wannan sharaɗi da dokokin ƙasar Nijar suka gindaya. Hajiya Maimuna Madam Dulai na daga cikin shika-shikan wannan aiki. Ba mu sa'ar almin nan na tun da wuri saboda na faɗa maka cikaskin da ake samu da yawa mun hisan kamar yara a bar su su nuna sosai kuma su tahi hallo kuma su samu incin kan saboda yau ko uwarka da ubanka talaka ne in dai lalle azimin kayi karatu ko baka samu aiki ba lalle kana iya wayar da kai kuma ka san incin ka ko takarda aka kawo ka iya karanta da ita tunda ba lalle sai karatu ba amma kai da kanka sai ka kiya ka ce na yi karatu an bani bayani lalle tun da wuri bani tahiya in ta yin yawan armi saboda akwai abin da yake iya waruwa gare ni wanda lalle azimin zai kamun cikas akasare uwaye mata ku ne kuka fi daurewa wasu maza gindi domin su auri 'ya'yanku saboda watakila suna da arziki ko kuma wasu manyan mutane ne ko kuma suna da wani iko haka ai wani fanni su mazan su da kansu saboda harkar talauci na faɗa maka ana iya amshi kuɗi don saboda mutum ya zo da katuwar riga kawai ka ɗauki ɗaya ka kai ka bashi rishin sanin inci saboda mace wata rana ba ta incin ta yi ma magana a cikin gida namiji ne ke magana to shi yasa muke son wannan duk wayan kai ne muna so lalle su sake yanayin ra'ayinsu su san menene ina ne duniya ta sa gaba fifita al'adun gargajiya tamkar wani abin da ke kunshe cikin tsarin addini wata ɗabi'a ce da wasu mutane ke laɓewa da ita domin aikata abubuwan da ke cutawa rayuwa duk da cewa malamai sun sha kwatantawa jama'a a kaucewa irin wannan shishigi mafari kenan da kungiyar will federation niger ta soma tuntubar samari da 'yan mata domin su gane illolin rungumar al'adar da ba ta da amfani duniya da lahira mun san da aure yana da hakki hakki aure in yarinya bata kai ba ba ta ita ba da hakkin aure wasu yara kun ga yanzu tun shekara goma sha daya sha biyu sun ga wanci shekara goma sha daya shekara goma sha biyu an yimta aure ta doki ciki jikin bai cira ba ba ta iya ta to shi ne mun ka tara yara hakkinsu ne su za su kokowa da wannan a samu a basu hakkinsu aure wajibi ne amma yarinyar ta kai aure sannan a yi mata wannan kuma wajibi ne wasu matasan da na tantauna da su akan matsalar auren wuri sun bayyana min cewa a halin yanzu kan magiya waye mu fara da jin ramatu mai dawa wannan babban matsala ce sosai saboda in ba ta tsaya ta yi karatu ba ita ma ba ta iya ba ɗiyanta tarbiyya sosai kina an bar ta ta yi ta tana iya zaben mijinta wanda take so a daidai lokacin da ya kamata kuma su samu yara na gari ta ba su tarbiyya na gari gaskiya ina ganin muna iya yaƙi biskan shi saboda a hana muna iya waye ma uwayen yara kai biskan wannan auren na dole ko kuma na wuri a musu aure da wuri bai kamata ba gaskiya a jira har lokacin su yayi kuma a biya musu karatu sunana na na fatima ibrahim kamar da aka sani ni dai shawar da zan ba uwaye na su bar yaran su yi karatu su samu aiki don saboda in sun samu aiki za su iya taimaka musu su kan kansu yayan nasu za su iya taimaka ma za su iya taimaka ma ko mijin nasu suna iya taimaka ma ko uwata tana iya taimaka ma ko dai wasu yan uwana duk da aganganta tana iya taimaka musu kuma 'yanta za su iya samun rayuwa ingantacciya dagewa domin samar da kyakkyawar rayuwa ga matasa har zuwa lokacin da suke iya ɗaukar ɗawainiyar kansu wata hanya ce mai fa'ida ga ci gaban kowace al'umma ita ɗiya mace abun da ake so in ta je ɗakin da tana da ƙarhinta tana da lahiyarta tana iya ta yi aiki yadda ya kamata ta ba da yaro ta aihi yaro ta iya ta ɗauke shi ta ba shi nono yadda ya kamata don yaron nan ya samu lahiya to in aka ɗauke ta ita yarinya ce ƙarama an mata aure ta haifu in ma babu matsala a cikin haifuwan ya za ta yi riƙe yaron eh, ta ba bashi tabi'a yadda ya kamata ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa a tattauna domin mu duka da kake ganin mu muna da yawai 'yan mata ba ma so abin da ya taɓa su shi ne ya kamata a duba a gani da malamai da sauran hukumomi menene ya kamata a yi alkalaman ƙididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin ɗari na al'ummar nijar dukkan mata ne haka kuma bayanai ke nunin sama da kashi 70 na yawan jama'ar ƙasar matasa ne yayin da masana ke cewa yankunan maraɗi da zandar ne ke kan gaba wajen aurar da yara ƙanana saboda dalilai masu nasaba da matakin kare 'yan mata daga matsalar ɗaukar cikin shege. A gaida Malam Sule, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar niger domin gano hanyar shawo kan wannan lamari. Yanzu a madadin wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su